طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يوم kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta uku ga watan Jumada al-akhira shekara ta 1428 wacce daidai da shida ga watan Yuniyo shekara ta 2008 cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi Shadar Ard Satin da ya wuce mun yi bayani akan albabun rabi' wanda yake shine fa'ila yaf'alu bi kasr al-ayn wa fathiha fi to muka yi bayani a lokacin irin yadda yake zuwa muka ce yana zuwa ne akan abin da ya nuni kan farin ciki ko cika ko kuma tsiraita ko launi ko aibi ko kuma sifofi irin na zahiri haka ne ko kaman kala da yi tambaya yana ɗaukan suya ko kuma fishi yani ma wata aka rabuka kala inni li'amalikum min alqalin yawa qala yaqli ya fusaka yana fishi to sannan ya yi bayanin wasu abubuwa amisha muka ce rauni ne na idanu kaman jahira ya bayyana gaida ya karkata haifa ya ji kishi akwai manci tsakanin hafa da haifa hafa shine na kira wanda na kawo wancan karo haifa kuma wato kishi sanan lamiya idan ya zanto leban mutum ya yi baki kun san akwai masu haka wanda kake ga irin laibansa ya yi baki ko da bai shan komai kun san akwai halitta haka to yau insha Allah zamu tashi akan albabul khamis babi na biyar akwai tambaya da nayi ah, khafa ya khafu a cikin babin fa'ila ya fa'alu da haba ya habu ba ba ne ansan da na tsammaci a bani ba khafa ala wazn menene ala ya khafa ala wazn menene haba shi kuma ala wazn menene ya habu ala wazni to amma babin fa'ila ya yaf'alu ne ma'ana abin da nake so in ce waɗannan bai kamaci su zo wannan wuri ba na yawa yawa haka saboda ba da ake magana akan su bane muna fahimta yi to wannan zai nuna mana cewa alkamalu lillah na na الخوف eh خوف خايف خيف eh eh, eh. khifa eh, khifa bai zama khifa sai ya zanto share wawun din nan za a awwada shi da tawun masaje da yawa eh amma kuma akwai dalilin da yakan sa wancan din ya zama wannan na <laughs> na na haka eh na kifa ina neman wata aya ce da ta magana kan kifan nan ina jinta amma kuma ta bace kifatar musa eh, eh eh to kaga fi'la fi'la fa awjasa fi nafsihi khifatan fi'latan abin da yazo ala wazni fi'la yana nuni akan menene shi ismu me hmm. eh, fi'la a ah, wannan kashi ga wani babin <laughs> meknasa ba meknisa ba ake sha ina so in san kome ne a ne ro jilsa ko jelsa eh jalsatun yani wahada amma jilsatun hai'atuha aka ne zai iya ɗauka amma kuma alal hai'a <laughs> نعم. الباب الخامس بابي نبي ارشين فعول يفعل بضم العين فيه ما اشكنسو كمان شروفا يشرف حسن يحسن وسما آه، يوسم بمعنى علامة كنا آه، مسومة a inda rabbika wato abin da ya sanya wa alama a ce wasu ma yamuna a yayi munu da kalmar dama ko kuma albarka wa asula ya asulu bi ma'ana in yi abu ya daidaita ya yi laushi lana bi ma'ana ya yi laushi a ce asula shi ya asulu wa la'uma wa jaru'a an san jara'a ko gaba gadi ya juru'u wa sarwa in ya samu ɗaukaka za a ce sarwar rajul ko in yi hankali za a ce ya suru wazn yaqulu wa lam yarid min hadha babi ya iyul aini illa lafzata hayu'a ba a samu daga cikin wannan babin ba wani fi'ili ya zo da ya'un ba sai dai lafazin hayu'a tsara za hai'a ya kasance mutum ne ma'abucin eh, kira da kamala wala ya iya lam ba a samu kuma ya iya lam ya zo a cikin babi ba shi ma wa huwa mutasarrifun alhali yana mai jujjuyawa illa na huwa minan nuhya bi ma'ana al'aql inna fi zalika la ayatin eh masu hankali Dan haka za a ce na huwa ar-rajulu bi ma'ana aqila muna fahimta ko wala mudha'afan illa qalilan haka kuma ba a samu mudha'af ya zo a cikin babi fa'ula yaf'ulu ba sai dai kaɗan ka sharurtu musallasan la yani musallasan ra da da halayya uku na ra'u zaka ce sharartu da sharirtu da sharurtu halayya guda uku wala bubtu an san lubai ai ayawo hankali bi dhammil ayn wa kasriha zaka ce labubtu ko kuma labibtu duka yana dauka wal mudari talabbu kana yin hankali bi fathil ayn la ghaira wato talabbu ba talubbu ba shine la ghaira yani da yawa ainul fatha ba wani ba wa hadha al bab wannan babi للأوصاف الخلقية نا صفو فيني واتو نا هلتا خلقة هلتا با خلقية نبي أبا مرا فهمتاي وهي التي لها مقص إتوانا خلقية اتتشي وش تكي لما تنا تبتا أكان هالمتو لما أجي أسود أبيض مثالي أحمر أزرق صفو فيني ملازمة بس تبتا أم, أم شيني التي لها مقص ولك أن تحول كل فعل ثلاثي إلى هذا الباب بالتي بني قوة فعل ثلاثي كان إيه تشانزا شزوا ونن بابي نفعولا للدلالة دون ينوني على أن معناه سوى معنى ونن فعلي كالغريزة يا زما كمان طبيعة نيكو حالي في صاحبه أشكي ما أبو جنزا مثالي كمان كشي جلس الرجل ko zahubar rajul ko akular rajul kowane fi'ili sulasi kana iya canza shi zuwa babin fa'ula don kai nuni akan wannan mutum da kake maganar wannan sifa ta kasance ɗabi'a ne a cikinsa eh mubalaga azim akwai manci tsakanin zahaba Rajul da zahuba Rajul. zahaba tafiya amma zahaba dama aikinsa kenan tafiya eh yawa muna fahimta yi jalasar rajul akwai tsakanin shi da jalusa eh, ma'anan shi dama shi ya ni kullun ya zo zama ne aikinsa eh ولك أن تحول كل فعل ثلاثي إلى هذا الباب للدلالة على أن معناه صار كالغريزة ثالثا إيه أنا فهمت وربما استعملت أفعال هذا الباب ba mamaki kuma ana iya amfani da fi'ilolin wannan babi litta'ajjub don mamaki wa rubbama istu'milat af'alu hadha al-bab ba mamaki kuma ana iya amfani da fi'ilolin wannan babi litta'ajjub don mamaki fatansalik anil hadas sai ta tsame ta kwaranye daga kasantuwanta ta aiki ma'ana ka ce akunan rajul mutum ya yi hankali kana mamaki ba wai kana bayanin gari zabi a cikinsa eh mamaki yake da ta'ajjub muna fahimta zahubar rajul mutumin kuma ya tafi mamaki kake ba wai kana bayanin aukuwa abin bane an fahimta yi yawa albabu sadis babi na shida fa'ila yaf'ilu wani canda malami magana بالكسر فيهما أشكن ده كسر أشكن ماضي سا ده مضاري كحسب يحسب ونعم ينعم وهو قليل في الصحيح كأن يكي أشكن فيلولي صحيحي كثير في المعتل ينا يويتا قولي أشكن فيلولي وتوان ديكي باسو للافية كما سيأتي كمر يبدأ بيان سزيزو مزيانه تو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك